a binciken da ta gudanar kungiyar national youth development a Najeriya ta bakin shugabanta alhaji sagir madakin shira ya ce sun fahimci cewa a yanzu an samu raguwar matasa da ke kwararowa zuwa birane daga yankunan karkara zuwa birane domin neman kudaden batarwa mutanen ƙauye da suke tururuwa zuwa birnai sun ragu ba don wani abu ba saboda wasu 'yan majalisun suka raba kayayyaki na tallafi mashina ne injinan markaɗe ne injin eh, niƙa ne injin casa ne keken ɗinki ne gashi nan duk su suka raba to shi kwa dama mutumin ƙauye wani dubu biyar ma ya ishe shi jari ballantana ka ba shi inji wani in ya rike inji ya niƙa ko kuma ya rike keken ɗinki shi a rayuwarsa ya ishe shi mace in ka ba ta dubu biyar ya ishe ta jari sai ta shekara biyu uku hudu tana juya wannan kudin na ka ba ta keken ɗinki ɗinki da za ta dinga yi tana ɗan samun abu ko wani yin man gyaɗa ne ko saka rigunan yara dukka gasa nan ana koya musu so mace in ka taimaka mata kamar ka taimaka al'umma ne ka ganin ma ya rage raɗaɗin talauci domin su kansu matan sukan taimaka wa mazan yanzu kamar daga bisani na ji ta bakin wasu mazauna karkara dangane da hasashen da kungiyar national youth development ta yi da ke nuni da cewa yanzu an samu raguwar shigowa birane daga mazauna karkara na abubakar penta ina zaune ne a karkararmu da so alhamdulillah mu dai ba abu da mu ce ma wannan kungiya da ta taimaka mana wajen tallafi da ta mana na koya mana sana'o'i da shauransu don shi ne ma ya hana mu zuwa cikin birane don ɗan yawon neman abin yi da shaurakin su yanzu kamar ni a ƙauyenmu da yake an koya mu wannan sana'ar fenti nakan samu ayyuka sosai kamar ɓangaren fenti damun da akan ɗauko ne daga birane su zo su yi fenti yanzu kamar irin fentin primary school da shaurakin mu muke yi da kanmu da sai ka ga an ɗauko daga birane sun zo suna yi da shaurakin su. na zo program wanda ita hajiya binta bello ta shirya saboda mata koyi yadda zan yi morning fresh sabulun wanka in taimaka wa kaina wa wayanda saboda yakin kasa talauci zai taimaka miki wajen rage radadin talauci kenan sosai sosai dama muna zaman banza a ɗaya gefen kuma hajiya binta bello yar majalisar wakilai daga jihar gombe ta fice a fannin ba da tallafi wa mata na tambaye ta dangane da irin tallafin da take samarwa na yi yaƙinin cewa in mace ta koyi sana'a kamar ka koyarwa al'umma ne gaba ɗaya yadda aka ce mace ta yi boko ba ita kaɗai ne za ta amfana da bokon ta ba al'umman ƙasa gaba ɗaya ne so mace dukkan ƙantan jari ba ta renawa tana cikin gida za ta yi ayyukanta na abinci ta reni yara kuma za ta iya yin sana'a a cikin gida wannan sana'a sana'a ne wanda zai sa su su dogaro da kansu kuma su tallafa mazajensu so yanzu mun ɗebo a kaltungo da shangon kawai mata 560 sai ƙarin 40 da muka ɗauko a balanga da ishirin ishirin sun zamo mata 600 kenan da su ci gajiyar koyarwa ɗin gwamnati ta gaza ne ya sa kuke kawo wannan tallafi Ita eh ni na farko ina cika buri da kuma alkawura da nai Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.